Wata mutumin da aka taɓa yi masa haddi na kaman ƙazafi ko na zina ko makamancin wannan to amma dai galiban ana magana akan na ƙazafin ne saboda abin da ya sa magana yake kan shi kama a ce maganan su malik nassi ne akan shi saboda shaida ne kuma zai ƙara bara to ya ba da wata shaida an mashi bulala a kai to yanzu kuma za a ƙara karɓan shaidansa ko ba za a ƙara karɓan shaidansa ba to wannan shine dalilin saɓani ɗin آه قال مالك وذلك الأمر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصله فإن الله غفور رحيم وتمني مغانا أبايا كان ونن آيوين شن آه من آيوين سكي نفي wanda suka jefi musanai, suka yi masu kazafi suka yi masu jifa da zina sai kuma ba su zo da shaidu guda hudu ba ku yi masu bulala tamanin kuma kar ku karɓi shaidansu har abada kuma waɗannan su fasikai ne kada ku karɓi shaidansu har abada kuma waɗannan su fasikai ne lallabi na tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim sai dai waɗanda suka tuba bayan nan kuma suka gyara suka shiryu suka kintsu to Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin ne to a nan sai aka yi saɓani kan menene istisna'in ya shiga ma watan illal ladina din nan cikin mai ya shiga shin ya shiga cikin wala takbalu lahum shahadatan abadan ne kada ku karɓi shahadan su har abada don haka sai idan sun tuba sannan za a karɓa? to da yake ka san akwai matsala da malamai suka yi saɓani akai duhulul husus a cikin ko taksis cikin abin da aka ambata da ta'abid wato idan aka zo da umumi aka yi ta'abidi aka ce ba za a yi ba har abada ko lan af'ala sai kuma aka ce illa kaza to kaga a wannan aikin lan din ya tashi ba za a aikata ba wannan illa din ya yi istisna'in shi ya yi taksisin shi ya zama in dai an yi wannan to za a iya aikatawa din to me wannan illa din ya shiga ma ina fata an fahimta ya shigan ma kar ku karɓi shaidan su har abada ne ko ko ya shigan ma waɗannan su fasikai ne idan aka ce ya shigan ma kar ku karɓi shaidan su har abada ne to kaga in sun tuba za ku karɓi shaidan su to in sun tuba wani irin tuba kawai shikenan an masu bulala ko a'a su tuba su dawo su ce ƙarya suka yi wancan shaidan su ta kansu to nan sai ake saɓani malaman malikiya sai suka ce in dai an masu haddi an masu bulala to shi ke nan a sun tuba saboda shi haddin nan kafara ne ina fatan mun fahimta haddin nan shi akan kansa kafara ne to tunda an masa haddi to haddin a matsayin tuba yake ko ba su dawo sun karyata kansu ba domin zai yiwu ai sun ga an yi din kawai ba a sami cikakken adadin da ake bukata ba ne saboda in suka karyata kansu sai dai karyatawa irin na shari'a ma'ana tun da ba a sami shaida hudu ba to mun yi karya duk da mun gani saboda mun zo da shaida ba cikakkiya ba ina fata mun fahimta so da a wajen Imam Malik shi a wajen shi ba sharaɗi ne su karaita kansu ba amma wajen da yawa mafi yawan a'imma mafi yawan a'imma to sun sharɗanta sai idan sun karyata kansu bayan sun tuba su ce ai wancan shaidan da muka bayar karya muka yi dalilin wannan kuma shine kissan Abu Bikrata da muka kaddamar ko Abu Bakrata wanda wanda suka da shaida a ɗaya daga cikinsu ya ya ya dai dan dan suturta sai ya zama sayyidina Umar ya yi wa ukun bulala a cikinsu akwai abubakar sa biyu daga ciki cikin ukun suka dawo bayan masu bulala suka ce gaskiya sun yi kuskure sun yi karya suka karyata kansu shi kuma abubakar ta ce a ah, wallahi aka yi duk yanda za a yi ya karyata kansa ya ce wallahi ba zai karyata kansa wallahi an yi Sai umar ya ce to zan ƙara maka bulala tamanin tunda kana ƙara tabbatarwa Sai ali ya ce a a ya ce in ka ƙara masa bulala tamanin shi kuma wancan sai ka jefe shi ko ina fata an fahimci fiqhun in ka ƙara masa bulala tamanin to shi kuma wanda suka yi wa kasafin kai ma'ana wanda suka yi wa shaidan ba a sami mutane hudun ba shi kuma sai ka jefe shi saboda mene za ka jefe shi saboda ka mai da abubakar ta mutum biyu ko ba haka ba ka mai da abubakar ta matsayin shaidu biyu ka yi masa bulala na farko a shaidan farko yanzu ka ƙara masa bulala na biyu a shaida na biyu so ya zama mutum biyu to tun da ya zama mutum biyu dama cikon ɗaya ake nema an sami uku ko ba haka ba to wannan bulalan da za a ƙara masa ya nuna ka yadda da sabuwar shaida ya yi kenan yanzu tunda sabuwar shaida ya har zaka iya ƙara masa bulala to ya zama mutum na ƙarin na hudu da ake nema don a tabbatar da haddin wancan saboda haka sai shi kuma wancan in kai masa bulala sai ka jefe wancan ka ji fiqihu kuma ba littafai suka karanta da yawa kawai sun zauna a hadaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyance su annabiyul ummiyu sallallahu alaihi wa sallam. shikenan sai suka kai wannan kimman cikin fiqihu kai watan abin ba za mu iya ganewa ba ne wallahi ba za mu iya ganewa ba watan kimman su a cikin fiqh sai ka ga yanda irin su misali irin su al-Imam Malik irin su al-Imam Shafi'i suke suke suke rudewa da makamin su to mu kuma irin su al-Imam Malik irin su al-Imam Shafi'i gane su ma sai da gaske ba wai mu iya dan hararo ilimin su da fiqhun su ba mu gane su ma suna istinbabat din da sai ka rasa wannan ɗan adam ne ya yi wannan istinbatin ko mala'ika sai ka rasa wata ɗan adam ina ƙwaƙwalwan shi ta kai ya iya ciro wannan hujjojin daga cikin waɗannan nusus ne to dai haka ne kuma ba wani abu ba ne kawai abubuwa biyu ne kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kusanci da almuallimul haƙiƙi sallallahu alaihi wa sallam domin ilimin gaba ɗaya daga wa aka ɗauka ne kusanci da cewa shi tsakanin shi da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi malami ɗaya ko biyu ne ko uku to kusanci na almajirta daga wajen sayyidina rasulullah sallallahu alaihi kai tsaye shine dalili na farko na biyu cin halal tsoron Allah halal faɗin gaskiya rashin barin ido ya ga haram rashin barin baki ya ci abin da yake Allah ya haramta an ji tsoron Allah an kiyaye hurumat to shikenan sai Allah subhanahu wataala ya buɗe wannan basiran buɗewa ta ban mamaki Allah ya mana ba dan halin mu ba ah to saboda haka su suka ce sai ya karyata kansa Imam Malik bai shaɗanta wannan ba to shi kuma Abu Hanifa sai ce a'a istisna gaba ɗaya ba wala taqbalu lahum shahadatan abada yake shiga ba yana shiga cikin ulaika humul fasiqun saboda haka illal ladzina tabu za a ɗauke masa sifan fasikanci wannan tsakaninsu da Allah ne amma ba a ƙara karɓan shaidan saboda wala taqbalu lahum shahadatan abadan to wane ne cikin su bai aiki da nassi ba Maliku ko Shafi'i da Ahmad ko Abu Hanifa wane ne bai aiki da nassi ba dukansu da nassi suka yi aiki illa kawai kowa ya danganta ta yayaye ƙoƙarin fitar da hukunci daga cikin nassin a nan ne ake almujtahidul musibu da almujtahidul mukhti'u kowannensu su nassin yake komawa ciki yana kokarin ya fahimci wannan nassin tunda Allah ya ce kar ku karɓi abu shaidan su har abada waɗannan kuma fasikai ne sai aka ce illal zina tabu saboda haka sai ya ce to istisa yana koma zuwa ga mafi kusanci ne saboda haka in suka tuba dama an tuba me ake ɗaukewa. laifin wajen Allah ko to shine fasikanci wula haka ulaika humul fasiquna illal na tabu wanda suka tuba to an cire masu fasikanci wannan tsakaninsu da Allah ne mu ba sani ba ko amma shi wancan shaida fa wala taqbalu lahum shahadatan abada shi haka yayi istinbatun hukuncin Abu Hanifa dukan su Allah ya kara masu yarda a ya mu daga cikin albarkan su wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim yace ga nan ma ga nan kaga Allah yace fa inna Allah ghafurur rahim ai yana nuna tuba daga fasikanci yanzu daga nan Allah ya ce Allah mai gafara ne bai ce illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu shahada, shahadatihim ba sai ce fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai dan haka yana nuna cewa shaidan su ita ce dai ake magana ita ce afwan fasikancin shine ake magana shine ba a dauke ba kuma daga cikin abin da abin da Imam Malik ya dogara shi ya ce to in dai kamar Abu Bakrata za a ce ba za a dauki ba za a karbi shaidansa ba wanda babu saɓani yana cikin mafi nagartan babi'u a cikin jilinsa na sahabbai wato mutum ne wanda ba a san shi ba sai akan alkhairi bayan dai gashi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma cikin duka hudun da suka bada shaida wanda ma bai bayar ɗin ba wanda ya ɗan canza ɗin shi Zayad dan uwansa ne li ummihi ba za ka kusantar da shi da Abu ta a cikin istiqama ba domin Abu ta saboda tsoron Allah da istiqama da lizimtan hanyar Allah babu karkacewa babu wasa an ce har sai da kamar dai cikin irin mutanen zaka ce shahidul ishki sai da ya zama wato tsananin tsoron Allah da dagewa a hanyar Allah shi ya karar da jikinsa ya rasu ya koma zuwa ga Allah lokacin rasuwansa to saboda haka in ka ce irinsa wata ƙaunin kamar Imam Malik ke ne, domin a wancan ƙaunin na Imam Shafi ba za a karbi shaidan Abu Bakrata ba kuma to kuma in ka ce kamar Abu Bakrata, Allah ya kara masa yadda ba za a karbi shaidan sa ba to kuma shaidan wa za a karba saboda haka Imam Malik ya ce kawai inda an yi kamatul haddi kenan, tunda dama ai ba wai abin bai faru ba ne. a'a sharuɗa ne ba su cika ba قال malikun فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلها تجوز شهادته وأحب وهو أحب ما سمعت إليه في ذلك الإمام مالك يقول lamarin da babu saɓani a cikinsa a wajenmu kaga babu saɓani a wajenmu yana nufin a a mazhaba kenan ko ko a malamansa shi da yake rayuwa da su ba ma malaman madina ba don ko cikin malaman madina akwai wanda suka tafi zuwa ga saɓanin wannan wannan wannan kaulin to saboda haka lafa fihi indana ba yana nufin babu sabani kwata kwata ne. yana nufin babu sabani a wajen mu. domin imam malik wani lokacin ya ce lafa fihi indana zai iya nufin fuqahaul amsar zai iya nufin ahlul madina zai iya nufin a'a kun malamansa wanda ya ɗauki karatu a wajensa irin su ibn shihab da sauransu ah su rabi'a babul qada'i bil yamini ma'a shahid wato wannan babin yana magana akan yin hukunci da rantsuwa tare da shaida wannan ita ma mas'ala ce da aka yi sabani mai yawa a cikinta shin idan mutum ya zo da abu ya rasa shaidu biyu zai iya ya rantse a cikin da'awa shi almudda'i ya rantse kuma ya zo da shaida ɗaya za a karɓi shaidansa za a yi masa hukunci akan wannan abin a ƙa'ida a ƙa'idan shaida kamar yadda muka sani Allah alƙur'ani cewa ya yi wa ashidu da wai adlin ku shaidantar da ma'abuta adalci guda biyu saboda shaidu mutane ne ake samarwa shaidu idan aka rasa wannan to ga nan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shahidaka aw ba aw ba aw albayyinatu alal mudda'i wal yaminu alaman an kara sananniyar ka'ida da kowa ya santa shahidaka aw yaminuhu in baka iya zuwa da shaidu biyu ba za a yi intiqali zuwa shi ya rantsuwa to sai kuma gashi a nan imam malik ya ce a'a idan za ka iya zuwa da shaida ɗaya kuma ka haɗa da rantsuwa ya zama matsayin ka na biyu kenan kai da'awan haƙƙi ta haka to amma imam malik ya ce amma wannan a cikin amwal ne kawai banda a cikin hudud banda a cikin abba banda a cikin duk wani abu wanda yake fi wajen amwal ko da ko zu shabahaini ne kaman kaman kaman yancin bawa kaga yancin bawa bawa cikin amwal yake ko to amma kuma yana da shabah guda biyu yana da alaka da kuma hudud da sauransu saboda saboda idan ya yantu din abubuwa da yawa da ba za su hau kansa ba na hudud ko ko da yake da rabin na namiji rabin na da yantacce zai canza hukunce hukunce da yawa a kansa za su canza to tun da haka ne to kaga yana da shaba guda biyu da haka banda ta bawa bawa ba zai iya zuwa ya da'awan cewa mai gidan shi ya yan tashi ba ya zo da shaida ɗaya kuma ya rantse a kuma karba a'a anan dole a koma albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara to dalilin imamu malik shine wannan hadisin hadisin kuma mursali ne watan imam malik bai ruwaice shi muttasilan ba bai ruwaice shi da isnadi muttasili musnadan ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ruwaice shi ta hanyar sayyidina Ja'far as-Sadiq ibn Muhammadin al-Bakir kuma duka hadisan ga yanan daga Ja'far as-Sadiq Allah ya kara masa aminci daga babansa Muhammad al-Bakir Allah ya kara masa aminci man daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake an kawo asanid din su muttasila ta hanyar Jabir ibn Abdullahi to amma malamai da yawa suna cewa wannan isnadan duk ba su inganta ba wato la siho muttasilan ba a kafin imamu malik din waɗanda suka ruwaito suka haɗa isnadin akwai duk masu rauni ne saboda haka dai a aka fi inganta shi wannan isnadin kawai na imamu malik na muwatta wanda yake kuma isnadi ne mursali amma ja'faru sadiq a ganinmu a jalalansa da iliminsa da tsoron Allahnsa wanda Imam ke yake cewa ya suhuce shi tsawon zamani amma bai taba ganin shi ba sai cikin ɗayan abu uku ko dai yana sallah ko yana cikin azumi ko yana cikin karatun ƙur'ani bai taba ganin shi ba cikin wani abu ba waɗannan ukun ba yace kuma kuma wato yana cikin mutanen da bai taɓa jin an ya ambaci wasu watan an zauna tare da shi ana gulman wani wanda yanzu wasu kamar mai da shi kamar ba ma saɓan Allah ba musamman in aka sami saɓanin fahimtar addini misali in ƙungiyanka da nashi daban in kana cin naman shi kamar ma ibada kake yi kake ji ko wannan yana daga cikin fitintunu yana da cikin jarabawan Allah ga bayi yana cikin fitina idan idan ƙungiyanku ba ɗaya ba to za ku zauna ku yi awa kuna zaginsa kuna ɓata shi kuna jin cewa kamar ma lada kuke samu ba ku tuna wannan horomin na, na, na haƙƙin nama sai idan an haɗa wato annamima sai idan an haɗa wata fahimta ko mazhaba to kuma daga ƙungiyar ma haka za a yi ta intikali in ƙungiya ba ɗaya ba idan uh, wasu abubuwa dai ba su haɗa ku ba wannan haƙƙin na haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi kawai a wajenka yana kan haƙƙin wasu ɗaiɗaiku ne wanda kai ka zaɓa da san ranka ya zama su ne ba za ka iya cin naman su ba banda su kowa da kowa irduhu mubahun wannan yana cikin fitina kuma yan uwa wallahi mu yi hankali mu kiyaye kwarai da gaske a suna cikin abubuwan da suke wato mahak na ayyukan ɗan adam yana ganin ga nan ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ya ta sadaka ya ta kiyamun laili ya zo lahira ya zama muflis Allah ubangiji ya kare mu don haka lallai a yi hankali a yi hankali a yi hankali da harshenka kar ka yadda ya shiga cikin irdin mutane Karka ka yadda a zauna da kai a zagi wani ko wane ne kuma kuma ka san daga cikin shubuhan mu a ce ai ana faɗin abin da yake cikin ne to ai dama shine yi da shi din kamar yadda aka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan dama shine cin naman nasa wancan sunansa ƙarya sunan shi sa yin masa yin masa ƙage so Allah ubangiji ya gyara mana al Malik dai ya ruwaita daga Ja'far ibn Muhammad Sadiq Allah ya kara masa yarda daga babansa yace ana Rasulullahi wata abin da nake so in ce isnadi kaman wannan ya kamata ya sami irin yanci da malaman usul ke baiwa isnad irin na Sa'id ibn Musayyab ka san Sa'id idan ya ruwaita hadisi ko da yake Sa'id dalilan guda biyu ne daga ciki akwai kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusanci da sahabbai domin ya haɗu da manya-manyan sahabbai gaba ɗayan su mafi yawan su to saboda haka irin su in suka ruwaici hadisi ana ba shi hukuncin muttasil saboda ya yi mu'asara da sahabbai da dama har ma irin su wasu sahabban kan dawo su tambaye su kan wani abin saboda kawai dai a shekarunsu bai haɗu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba amma shekaransa ɗaya da yawa daga cikin sahabbai ko wasu daga cikin sahabbai wato me ake cewa eh, akran ne na shekaru ba akran na na makana ba to to amma dai in da abi gaskiya da amana irin na wannan zirin to kuma kamar yadda muka sani Jafaru Sadiq yana cikin malaman Imam Malik waɗanda Imam Malik yake ijlalin su matuƙa kamar yadda muka ce ya karbi hadisai a wajensa ko da yake a muwatta bai ruwaici hadisin da suka kai goma ba daga wajensa saboda Jafaru Sadiq ba mai yawan yawan riwayatarwa ba ne amma ilimin wato yana cikin ɗaiɗaikun mutane wanda Allah ya haɗa masu abubuwa da yawa ya haɗa musu salahi da ilimi na dukkan fannoni ilimi na ma'aqul da manqul ba su ba kasafai suke haɗuwa ba wato Allah ya ba mutum ilimin manqul ilimin sanin alkur'ani da hadisi sannan kuma ya ba shi ilimin ma'akul wato ilimin uh, tunani da falsafa da hujjoji da istidlalat da sauran waɗannan uh, kuma ya zama imam a cikinsu duka sannan ma da wasu ilmomin ma da daga kansa suke tukewa wanda suke shi ne makura a ciki ma ba za ka iya cewa menene ma wato bayansa ko kafin shi waye magabatansa a kamar a ce dai shi ya kirkire su to ya ruwaita ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil yamini ma manzo sallallahu ya yi hukunci ga mutum ya haɗa rantsuwa tare da shaida ɗaya tunda baya da shaidu biyu to shikenan sai ya zo ya yi rantsuwa kuma ya kawo shaida ɗaya sai a bashi abinda da yake da'awa an malikin an Abizina, zinad anna umar ibn abdul aziz kataba ila abdul hamid ibn abdul rahman ibn zaid amilun ala kufa an iqdi bil shahid wannan hadisin ganan da isnadin shi daga umar ibn abdul Allah ya kara masa yarda a thanil umaraini wa khamisul khulafa'ir rashidin kamar yadda suke kiran shi ya rubuta masa cewa watan amil ɗinsa a Madina Abdulhamid ibn Abdulrahman ibn Zaid ibn al-Khattab yana masa ba a Madina ba afon yana masa gwamna a kofa. ya rubuta masa cewa ka yi hukunci da rantsuwa tare da shaida ɗaya idan mutum ya zo da shaida ɗaya kuma ya rantsuwa kamar yadda muka ce cikin zababbun abubuwa kamar yadda zamu gani ba cikin komai da komai ba ya zo da shaida ɗaya kuma ya yi rantsuwa to za a iya karban za a iya watan ɗaukan shi a matsayin shaidu biyu a lokacin da ya rasa shaidu biyu ko ya zo da shaidu biyu ya zama shaida ɗayan cikin waɗanda ba za a iya karɓan shaidan su bane saboda wata shubha ta alaƙa ko makamancin wannan قال مالك آه وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد فقال نعم wato wannan ma ga Imam Malik Allah ya kara masa yarda ya ce ya isan masa cewa Abu Salama tabnu Abdurrahman da Sulaiman ibn Yasar dukansu mun san suna cikin manyan fuqaha din Madina. so ila an tambaye su hal yuqda bil yamini ma shahid shin za a iya hukunci da rantsuwa tare da shaida daya mutum yayi rantsuwa ya kawo shaida daya suka ce e za a iya qala malikun madat sunnatu fil qada'i bil yamini ma shahid yahlifu sahibul haqqi ma'a shahidihi wa yastahiqqu haqqahu fa inna kala wa aba an yahlifa uhlifa al matlubu fa in halafa saqata anhu dhalika al haqqu wa in aba an yahlifa thabata alaihi al haqqu li sahibihi uh, imam malik yace sunna ta gabata wato abin da ake aiki da shi wannan yana cikin waham ɗin da wasu suke suke kasa fahimta idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajib ku rike sunnata da sunnan halifofai halifofi rashidai a bayana sai wasu su ɗauka sayyidina Umar ko sayyidina Abubakar yana da wani abu ko sayyidina Usman ko sayyidina Ali zai iya zuwa da wani abu a cikin shari'a daban da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da abu shi ya zo da shi a karɓa amma wanda ba su ba cikin sahabbai ko cikin bayan Allah shi ba zai zo da shi ba ina son mu fahimci wannan daƙiƙa ce matsala ce muhimmiya misali in ka zo kana ihtijaj da mutum misali akan tarawihi misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada mutane an yi tarawihi ba ko akan hada alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya hada ba dan haka a tafsir a tawi a ma'anan bid'a a matsayin shi na duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ba tare da sauran qara'in din ba wato turukun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan miyar din na at-tark to saboda haka ka san akwai at-tarku akwai as-sunnatu tarkiya abubuwa guda biyu ne ijma'an as-sunnatu tarkiya sabanin shi bid'a ne haramun ne amma at-tarku daban sai ka ce to amma ga sayyidina Abubakar yayi sai ya ce maka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di ko ka ce ga sayyidina Umar yayi sai ya ce ai alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di amma in ka ce misali misali misali kawai nake yi ga Abu Ubaida ibnul Jarrah yayi misali ko ga Talha ibn Ubaidillah yayi ko ga Abdurrahman ibn Aufin yayi to shi ba zai ɗauki wannan hukuncin ba saboda baya cikin sai dai ya zama amalu sahabi mun san kuma hujjan amalu sahabi a wajen malamai ba zai ɗauki hujjan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin saboda ba haka bane shi sayyidina abubakar da umar da usman da ali da aka ambace su a cikin nan wato azahir zahir ya ambace su a cikin wannan hadisin cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ana nufin tsarin rayuwa tsarin gudana nufin za su iya zuwa da wani abu saɓanin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shikenan sai a ɗauki wannan abin in ba haka ba abu nawa ne sayyidina Umar zai zo da shi wasu daga cikin sahabbai su ce ba za su yi aiki da wannan abin ba wani lokaci sayyidina Umar din ma ya sauka zuwa ga na sahabban kai baya baya ma wasu bayan shekara 700 ma za su zo su ce sayyidina Umar ya yi kaza kuma su ba su yadda ba misali ko ba yi da hujja a ciki to dan haka kaga ashe alaikum bi sunnati ana nufin tsarin rayuwa ne amma sayyidina Umar ba ya da sunnar kansa mustaqilla daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abubakar ba ya da sunnan kansa mustaqilla daga sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da shi su suna bin koyi da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne to amma kasancewa ba za su taba sabawa wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da gangar ba to shi yasa kuma kasancewan zamanin su zamani ne da karantarwar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiran Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tarin sahabbai da aka in kaga sayyidina abubakar yayi abu kuma kaga sahabbai sun yi shiru to sun san cewa wannan shiryan Manzan Allah ne to shine sunnatul khulafa'ir rashidin da ake nufi amma ba ana nufin suna da wani abu saɓanin na na manzon Allah sallallahu alaihi ko wata sunna da za su zo da ita dan wasu saboda rashin ilimi suna fahimtar abin kaman haka to amma ba ba abin da yake nufi ba kenan to haka nan muddatu sunnatu wato sunna ta gabata yana nufin abin da aka sani ake aikatawa kaga duk da ba za a iya jingina shi zuwa ga manzan Allah sallallahu da isnadi muttasil ba amma ya kira shi sunna ina fatan mun fahimta duk da babu wani isnadi muttasili duk waɗanda ya ambata banda wancan hadisin Ja'far da muka ce mursali ne babu wani isnadi muttasili to manzan Allah sallallahu haka yake amma magabatan mu magabatanmu malamanmu jagororinmu a shugabanni da alƙalai duk mafi yawa suna yin abin a haka suna qada'i bil yamini ma'a shahid duk da yawa a zamanin sa Imam Malik ɗin kuma sun saba da shi a cikin wannan a fil qada'i bil yamini ma'a shahid al wahid yahlifu sahibul haqqi idan mutum ya zo yana da haƙi yana da shaida ya rasa shaida na biyu ko kuma shaidan shi na biyu kamar yadda muka ce bai cika sharuɗa ba sai ya rantsuwa idan ya kasa rantsuwa kamar yadda muka san ka'idar rantsuwa sai rantsuwan ta intikali zuwa wurin almahluf watan wanda aka yi rantsuwan a kan shi watan abokin shari'an nashi idan abokin shari'an shi ya rantsuwa zimman shi ta barranta tunda shi yaƙi ya zo da shaida ɗaya bai sami cikakken abin da ake nema ba shi kuma dama albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara saboda haka shi wannan almunkir kaga ya zo da bayyana ɗaya kenan shi kuma almunkir in ya yi rantsuwa cewa wannan abin ba haka ba ne to shi kenan a kamar yadda muka ce a cikin mu'amalan kuɗi to amma mu lura da dukkan malamanmu sai mu ɗauki misali matsalan bawa bawa idan ya yi rantsuwa tare da shaida ɗaya kamar yadda muka ce wasu hukuk za su tattaru tare da shi na haddi na abubuwa na ibada abubuwa da yawa za su yi tarattubi tare da wannan rantsuwan nashi amma shi mai gidansa in yi rantsuwa dukiyansa ne kawai zai maida ko ba haka ba bawan a matsayin dukiya ne anan saboda haka idan bawaye da'awan mai gidansa ya 'yan shi to ya zo da shaida ɗaya to mai gidan na da haƙƙi a nan ba za a istihlafin bawan ba ba zai rantsuwa ya zama shaida na biyu ba in mai gidan ya rantsuwa cewan shi bai yanta shi ba shi kenan bawa yana nan a cikin bautansa saboda mene saboda shi a wajen mai gidan bawan dukiya ne shi kuma bawan akan kansa yana ta'allake da wasu hukuk daban fiye da dukiya kaɗai shi kuma ma malik ya ce rantsuwan a cikin matsalan dukiya ne to uhlif matlubu fa in halafa sakata anhu dhalika al haqq wa in aba an yahlifa thabata alayhi alaihi haqq li sahibihi idan ya ki rantsuwa shi shi um, al din wato shi me me yin wanda ya da'awa din ya zo da shaida daya an nemi rantsuwa bai rantsuwa ba aka nemi wanda yake kara wanda ake kara shi ya rantsuwa shi ma yace shi ba zai rantsuwa ba to shi kenan magana ta tashi akan sai ya zo da shaidu biyu shi wancan ko shaidan shi da rantsuwansa shi kenan sai haƙƙi ya koma kansa sai ya zama shi ya tafi da abin awwalu ne ya yi da'awan cewan sani ya sayi gidansa akan zai biya shi bai biya ba misali aka ce awwalu ya kawo shaida sai ya kawo salisu kaɗai ya nemi rabi'u bai samu ba a sai aka ce to ya rantse a maimakon shaida na biyu sai ce shi ba zai rantse ba yana ganin girman rantsuwa don ka san wani ko yana da haƙƙi kan yi rantsuwa gare haƙura da haƙƙi ko saboda ganin girman lamarin Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce shi ba zai rantsuwa ba sai aka ce to sani kai zaka rantse sai ce shi ma ba zai rantsuwa ba dukansu. su suna ganin girma ko suna tsoro ko suna ganin girman lamarin tsiron tsuwa an ce imam jafar sadiq in in in, in sun yi aikin hajji tare da imam malik shi yasa hadisansa hadisin sa muttasili da imam malik ya ruwaita hadisin aikin hajji hadisin jabir mai tsawo na bayanin aikin hajji a a imam malik ya ce idan ya zo zai ce labbaik allahumma labbaik kamar ransa za ta fita kamar ran shi za ta fita yana kiɗimewa ya fita hayyacinsa in zai ce labbaika Allahumma labbaika aka ce saboda mene yace saboda yana tsoron kar ya ce labbaika Allah ya ce bai amsa ba yana tsoron ya faɗi mu kuma yanzu zamanin mu wai kuma sai kai tunanin wai kai da su mutane iri ɗaya ne kana chatting ma wai kana kana video call kana nuna wa wai labbaika Allahumma labbaika ka sa ka sa ihrami kana chatting kila ma chatting din da budurwa ne kana labbaika Allahumma labbaika ta ganka ko kana arafa kana labbaik Allahumma labbaik kana video call wai kuma kai tunanin abin da ka faɗa shi suka faɗa a ba kar a yaudari kai mana kar a yaudari kai mana ai ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne ma'anonan ba ɗaya ba ne a abin da ake samu tattare da abin ba ɗaya ba ne ba inda kuka haɗu sai kawai a cikin lafuzan cikin haruffan Abin da harafin da ka faɗa za a ji a kunni shi suka faɗa shi ma in mai jin irin kunni na da naka ne amma in mai jin irin kunni na musamman ne a to kar kuma a irin na mai karatu na daban akwai masu jin da su za su iya ji su bambanta in suka ji wannan za su ji shi eh wannan daga zuciya labbaikan lahumman take fitowa wannan kuma in ya faɗa za ji kai wannan a halshe ne kawai <laughs> a halshen shi ne kawai take faɗa ba su jin wannan wato ba su istisharin girman da azaman da da da ƙanshin da ke tattare da maganar ta fito daga daga zuciyan da shi ne yake yake furta abin sai halshe ya taimaka ya fitar da shi ka san daga cikin manyan kuskuren ɗan adam shine ya ɗauka kowa da kowa iri ɗaya ne saboda ya ga wancan da ido biyu da hanci da kunni biyu da hannaye biyu sai ya ɗauka shi da shi ɗaya ne wannan shi ne kuskure wannan shi ne kuskure wato akwai mutanen da zaɓaɓɓu ne to shi kuma wanda bai san girman Allah ba wato Allah yana bambanta mutane a gwargwadon yanda ya so ko kuma bai zauna da bayan Allah wanda suke na daban ɗin ba to duk wani abu na bayan Allah na daban wanda ya shiga babin karama sai ya shiga masa duhu ta yaya saboda shi yana auna mazaje da ma'auninsa ne to amma kullum abin da nake cewa in ka je ka ɗauki gold kai kuskure ka auna shi da kilan da kake auna dutse ko tumatir ko apple ba abin da zai baka sai ma'aunin nauyi ba ma'aunin kima ba ina fatan mun fahimta ba ma'aunin da zai baka sai ma'aunin nauyi in ka ɗauki gold kilogram ɗaya ka haɗa shi da gawayi kilogram biyu sai gawayi ya rinjayi gold me yasa ka ɗaura a ma'auni na kuskure ina fatan mun fahimta ka ɗaura a ma'auni na kuskure amma in ka ɗauki ma'aunin gaskiya ka je ka ɗauki ma'aunin kima ka ɗauki gold safi kilogram ɗaya ka ɗauki gold rabin kilo da ƙarfe da aka haɗa shi da ƙarfe kilogram uku ka ɗaura su a ma'auni na ƙima sai gold kilogram ɗaya ya rinjaya ko ba haka ba saboda wannan ma'aunin ƙima yake aunawa shi ko wancan ma'aunin nauyi yake aunawa sai gawayi ya rinjayi gold ina fatan mun fahimta to kuskure daga ikhtilalul mawazin ne idan ya zama ma'aunan sun rikici ina yawan faɗa wa mutane ba za ya za ka haɗa mutumin da zai shekara goma da alolan isha'i yake sallan asuba da mutumin da wata rana sai rana ta fito yake samun sallan ma yana bacci tsawon dare sannan kawai dan ka gansu duk sun sa riga sun sa rawani sun sa kaza ko kuma kila wancan ma yafi kiba sai ka auna su da ma'aunin mutuntaka da kai kake aunawa ai ka tabbatar zauƙin addini da fahimtansa da da irin wato me ake cewa irin abubuwan da ake samu in ba haka ba ai da duk mutane sun zama abu ɗaya da duk mutane sun zama abu ɗaya ai bambancin mutane bambancin wannan kimar ce ta, ta, ta cikin bambancinsu cikin nufin Allah subhanahu wa ta'ala, bambancinsu cikin tsayawa tare da lamarin Allah, cikin zamansu na Allah, gaskiyansu, amanansu, cin halal ɗinsu, yawan ibadansu, sai ya ɗaga su zuwa ga. Wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu ɗin nan. fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha zuwa ƙarshe wannan ba wai lamari ne na wasa ba lamari ne da ake samun shi da bacci ba shi kuma mutum da yake ordinary mutum baya ganin martaba Allah bai buɗe masa idanu ya ga kima ya ga martaba ba in ya ga waliyi ya gane waliyi ne ba ila shi waliya wajen shi ne kawai kwagiri da rawani da alkyabba su yake girmamawa ba ya riskan ma'anona daƙiƙa da ke tare da bayan Allah shi ba abin da yake gani sai mutum <laughs> basharar mislaku. ko ba abin da yake gani ma na raka illa basharar mislana ko ka ga wai kafiri ya kalli manzo ya ce ma na raka illa basharar mislana ko saboda mene saboda kawai abin da yake gani wannan tsoka da kashin ne wannan ba bai kalli ma'anonan ba ko Allah ya ƙara ganar da mu yana ganin bari mu haƙura haka kawai saboda lokaci ya tafi don shi ma bai rantse ba shi shi shi almunkir ɗin, to shi kenan sai sai haƙƙin kawai sai ya koma automatically an bar buƙatar rantsuwa kenan an bar buƙatar rantsuwa an bar buƙatar shaida saboda ai shi kenan dukansu su biyu sun kaman sun ƙi yin shari'an kenan to tunda sun ƙi yin shari'a to shikenan za a istisabul asli ina fata mun fahimta al'aslu baqa'u ma kana alama kana to shikenan sai me wanda ake wanda yake da'awa shikenan sai ya tafi da da da abinsa na'am wa alaikum salam za ta fara shawara ne da roƙo na'am kamar yadda makarantar nan kai shekara goma kana ko kusan haka kana jagorancinta to malam ba za a ɗan samu wani kwamitin gudanarwa ko waɗansu mutane waɗanda za su zama suna riƙe da kamar trustees ko wani eh, administrative committee haka wanda zai na ko ɗan zama wata uku wata ɗaya wata biyu ai na kai ne ma shugaba <laughs> ai ai wannan abu mai kyau ne kuma na dauka kuna da shi ai saboda na san ta dalilin karatun mu nan an asasa abubuwa da duk da akwai wannan ma me suna abin na bashin nan da aka bayar kiraba da aka fara ba a gama mu muna cikin da bamu gama biyan abin da muka yi alkawari ba to to kawai da yake irin wannan maganan fa yin shi ana dauka yana da wahala yanzu nan zaka fara jin wayoyi Allah to ai na ɗauka kuna da shi a kai za ka ɗabba ƙarai mana kai za oh, ka kaddama a ni wallahi na bar muku na ba ku haƙƙin nawa na sauka ba shaida ba rantsuwa a ba kai a ciki kamar shugaban ƙasa ne ya kaddamar da kwamiti a kawai to shikenan to na kaddama ku shawara abinda duk kuka yarda da shi na yarda da shi duk abinda kuka haɗu a ciki na amince ko majority suka haɗu a ciki ni ma ina tare da majority duk abinda majority ta taru a ciki ina tare da shi zan kaddamar da abin da zan zan zan sanya hannu insha Allah to malam Mustapha kaji to malam na biyu kuma roƙo ne na'am malam kusan shekara ka hana kwakwati ba akwatin roƙo eh. akwatin sadaka taimako yawa a ba na gaya muku abin da za ku yi ai aji ko na akwatin can ni ma almajiri sai in yi kwana biyu uku ban rike cash ba yanzu balle ku masu kuɗi kawo POS ba zan hana ba mutanen du manual ne wallahi dukkan mu ga manual ne ba wani manual ba wani manual ku kawo POS in kuna so ni ina ganin ni a ra'ayina ni baya cikin mazhaba na neman taimako sai inda bukata zai yi ina kan kuskure sai inda bukata misali in muna da bukata mu ayyana muna da project mun masa budget mun san me muke son mu kashe me muke son yi kila ma har da lokaci yaushe muke son mu gama to ba laifi shikenan sai mu zo mu ce to jama'a ga abin da muke da shi wanda yake so ya bada gudunmuwa ga abin da muke so mu achieving idan mun samu mun yi falillah alhamd in mun kasa shi ma falillah alhamd muna fatan mu iya yi din to amma menene ya kamace mu mu hana kanmu sukuni da projects mu hana kanmu da sukuni da project fa ila faranta? fansop mu hana kanmu sukuni yau mun gama wannan kar a huta gobe a fara wannan saboda wakila jiya da wancan ya bayar da abdullahi ya bayar abdurrahman ba ya da hali yana jin dama yana da hali ya bayar gobe in za a ƙara yi kila abdurrahman na da hali sai shi kuma shi ma a lokacin shi kuma sai ya sami dama ya yi mu hana kan musukuni da projects amma masu ma'ana masu kima wanda suke za su taimaki rayuwan al'umma suna nan ba iyaka abubuwan da suka kamata a aikata su ka yan uwa mun je wani taro satin da ya gabata a wata ƙasa cikin makwabtanmu sai wani daga cikin jagororin bayan Allah a wajen yana da mashru'i zai gina masallatai ya zo wucewa mu jira a kira sallah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اله الا الله اللهم رب هذه bawan Allah ya zo masallaci zawiya zai yi zikirin juma'a kuma zai wuce wata mantsiga wata waɗanda suke sababbin musulunta ya samu kuɗi daga turai daga wajen wasu turawa zai je ya gina wa waɗancan sababbin musuluntan masallaci kamar a ce a zo abuja za a wuce a je wani gari a delta za a je a gina musu masallaci a biyo ta wajen ku amma da aka gama sai irin yadda aka saba sai aka tashi to shi kenan a cire hula a fara neman hadiya sharifi a yi masa hadiya shehi sai na ga bai yi making sense ba na ɗaya shi ya ma wadatu daga wannan abin duk da an sani ba dan bukata ake ba ana yi dan neman albarka ne to amma me yasa ba za ku kirkiri wani abu kuma me yasa za ku bar waɗancan turawan su fi ku himma a taron nan naku in kuka haɗu kuma za ku iya gina masallaci ɗaya sai ku haɗa kuɗin masallaci ɗaya sai ku bashi in zai je ya gina ɗaya ne sai ya gina biyu don sabbin musulunci ne sai aka gwada haka kuwa na ce to ni ina ganin maimakon wannan cire hulan da za ku yi ku fara kewayawa a haɗo sadaka me yasa ba za mu haɗa kuɗin masallaci ɗaya ba a nan ai budget nawa ne za a kashe a gina masallacin mu haɗu kowa ya bada abin da zai bayar to an gama haɗa na hulan sannan aka zo da wannan shawara to ina jin ban sani ba dai ni amma ina jin abin da aka haɗa daga wanda wannan shawaran ya kai linkin wanda aka haɗa aka tara na hulan na farko ya fi sau ashirin saboda akwai project akwai abin da za a yi kuma wanda za su yi sun yi imani da muhimmancin abin da za a yi ina fata an fahimta ta in kuna da project a gabanku ni kuma a waje na project din nan wallahi ko zaɓa muka yi muka ce duk in mun zo asabar amma ba wai na ce a yi haka bane irin wannan maganan a wani lokaci a cikin kwada ko ba komai ba komai mu ce duk in mun zo asabar ɗaya daga cikin mabukata a makarantar mu. za mu taimaki rayuwansa da abin da zai ishe shi jari ko zai karfafi jarinsa ni in ba da dubu biyar wannan ya ba da dubu goma wannan mu haɗa mashi dubu ɗari biyu misali nake yi kawai sai mu kalli wane wankin hula yake yi to da Allah ka sayo abubuwan sanya hula ka sayo dutsen guga ka sayo kaza ka haɗa mun gama da kai kenan kuma sai har nan da shekara biyu ko uku ko hudu ba za mu dawo kanka ba in mun zo wata asabar ɗin mu ƙara zaben wani mu tara masa kaɗan kaɗan ɗin da muke rainawa mu mai da shi mai tsayuwa da kafansa wanda in mun kewayo asabar mai zuwa insha Allah yana cikin wanda za su ciro su baya ba abu mai yawa kwarai wanda za a ce dan ka san lokacin da muka aka fara harkan kiradar nan daga wanda zai kawo budget din miliyan biyu miliyan uku kaga wannan istirzak suke so ba akwai mace tsakanin istirzak yana son ya kuɗi da yana son wadatuwa daga tambaya ko daga ƙasƙancin tambaya bambanci ne guda biyu ban san yaya kalmomin zan sa su da hausa ba akwai wanda shi kuɗi yake sani so in ka ji ya fara ba da budget ɗin miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu to dama wannan shi kuɗi yake nema ba da waje a nan ma'ana muna ƙaddamar da priority muna da aulawiya ina fatan mun fahimta muna da aulawiya ba mu ce shi ba muhimmi bane amma akwai aulawiya wanda yana ɗan sana'ansa ƙarama yana sai da. akwai wata al'ada da nake son mu yawaita ta dan Allah mu yawaita ta in ka ga mutum yana tallan dabino a rana ko yana tallan ruwa pure water da yawan mu nan za mu iya ɗaga shi ba tare da ya rage mana komai ba daga mai pure water ya koma mai canned drinks da bottled water da Allah mu rika tuna wannan in ka ga mutum a titi yana tallan fiyo wata a rana ba shi dubu ashirin ko talatin ka yi da shi akan cewan kana roƙon in ka dawo nan ka gan shi da can drinks da bottle water ya ɗaga daga wannan makamin ka ɗaga shi ƙila in Allah ya nufa shi ke nan sai dai ya taimaki wasu. muka samu wannan cikinmu na akwai masu tallan dabino. kila misali to a tire to mayar da shi mai sai da dabino a baro a irin abin turawa din nan a sati ɗaya abin da kawai muka yi ke na wannan sati next week kuma in mun zo kuma duk da yawa daga cikin mu za su yi wannan abin wallahi ba su san sun yi ba Dubu, na ko a wata sau ɗaya Allah ya maka albarka ka san ni fa in aka bi ni ma sai in ce kullum ayi ko kowace lokacin sallah ni <laughs> da saboda haka misalai ne kawai amma duka wannan in zama da tsari da shugabanci shine duka zai yi saboda haka za mu koma zuwa maganar ka farko me tambaya ta biyu malam sadan ba za hakuri ba lokacin sallah amma to kai da sauri na'am akan magana cikin wannan hadisin da muka karanta yanzu ne hakika in za a samu dama a ware mana wani rana da za a kira mafi yawan alƙalai inda hali saboda wallahi akwai wanda suke alƙalai sun fi mu iya wannan karatun akramakallah kawai kawai kawai suna da shiru ne eh, ai ga sunan ga honorable kadi nan sun fi mu sanin wannan karatun su da suke karanta su da wani lokaci ma sai an ma mutum interview da tuhufa kafin a dauke shi eh. ai ai su masana ne akan duk abin da ya shafi shari'a abin da nake so a fada akai shine a tsawatar ko kuma a yi wani faɗin karatu akai saboda wallahi mutane da yawa sukan yi rantsuwa a gaban alkali akan ƙarya ko kuma dukkanin su mutum biyan dama na so tambaye ku idan mutum biyun dukkaninsu sun yi rantsuwa to shi ya ce su rantsuwa <laughs> ai wanda ya ce mutum biyun duka su rantsuwa rantsuwan tana kan mutum ɗaya ne idan ta tashi sai ta koma kan ɗaya ba a ce duka su rantsuwa ba an fahimce ni rantsuwan tana kan mutum ɗaya ne idan bai yi ba to sai ɗayan sai ta intikali zuwa ɗaya amma in ya riga ai ba za a ce shi ma wancan ya rantse ba ka fahimta to in Allah da na fahimce ka kuma wannan abu ne wanda ya kamata misali cikin seminars da sauran duk da suna yi to amma ka san alƙalan su ma yanzu suna dan san ku yi hakuri alƙali ka toshe kunninka su ma suna dan san a dan sami me ake cewa estacot ake kira abin ko travel allowance din nan yauwa saboda haka course za su yi fa na shari'a na karatun addini malaman nasu 'yan Najeriya ne